صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن انتهج نهجه إلى يوم الدين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki mai kowa mai komai wadda cikin ya sake ba mu damar halarcewa wannan waje mai tarin albarka rana ta biyar cikin watan ramadana wata mai alfarma shekara na dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku bayan hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina kira da mutum Allah ta kara tabbata a gare shi da iyalansa تسحبي دمومني وتمت كبت بجسا هذه زواران تاكن القيامة الله تبارك وتعالى يسام كتب كده لتكس بإذن الله تعالى زام مسيقى بلد إنه كتب آية من سورة التوبة آية تسلاتين دبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله الرحمن الرحيم يريدون أن يقطئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ويأبى الله إلا أن الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتؤمن تكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافرين واعلموا أن الله مع المتقين الله تبارك وتعالى يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هنا كانوا su dishe hasken Allah suna son su kashe hasken Allah bi afwahihim da nasu. maluma suka ce wannan ishara ce zuwa ga abubuwan da suka faɗa a cikin ayar da ta gabata na kasancewan yahudawa sun ce uzairu dan Allah ne nasara suka ce annabi isa dan Allah ne wannan ba komai ba ne face maganganu da suke faɗi daga bakunansu wadda ba su da madogara a kansa wayannan abubuwan da suke faɗi manufansu su dike hasken Allah hasken Allah a wajen nan shi ne addininsa addininsa da ya aiko manzanni da shi addininsa wadda domin wannan addinin aka saukar da littattafai wayannan annabawan da manzanni da baki ɗayan mun sha nana ta cewa addinin su ɗaya ne dukkan wayannan manzannin ga baki ɗaya sun yi addinin musulunci ne addinin musulunci suka yi kawai shari'ar da aka baiwa wancan annabin sai ya bambanta da shari'ar da aka baiwa wannan annabin amma kowanne daga cikinsu addini da aka aiko shi da shi sunan addinin musulunci Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya wa wannan addinin suna nus shi yasa yake yuriduna an yudfi'u nur Allah domin idan mutum ya bi wannan addinin addinin zai haskaka mai hanya zai zanto cikin haske a lokacin da mutane suke cikin duhun jahilci da kuma addinai waɗanda suke wato matattu domin lallai fi ilimin gaskiya da kuma aiki da gaskiya shi ke sa mutum ya samu haske duk wani abin da yake kishiyar gaskiya kuma na ilimi ko ko na aiki shi ke sa mutum ya kasance cikin duhu shi a yi Allah tabaraka kuwa ta'ala yake a cikin ayar da ta gabata ta yi yake yudawihuna kawulan alladhina na min qabl suna yin mushabaha da maganganun da suka faɗa din nan yana kama da na waɗanda suka kafirta gabaninsu domin su bishi wato hasken Allah tabaraka Ta'ala wadda shi ne addininsa Allah Ta'ala ya ce, wa ya aballah alhali shi kuma Allah ya ki illa an yi yutimma nurahu face sai ya cike haskensa walau hal kafirun ko da kafirai sun karhanta haka ko da kafirai ba su so ba a cikin tafsirin wannan ayan malaman tafsiri sun kawo hadisai da dama waɗanda ake fassara wannan ayan da shi daga ciki shine wannan shahararren hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار yake wannan al'amarin ai wannan addinin sha'anin addinin musuluncin nan yace addinin musulunci zai kai duk inda dare da rana suka kai addinin musulunci zai kai akwai inda dare da rana ba su kai ba wannan mubalaga ce cikin ta'abiri ma'ana ana faɗa maka cewa babu inda addinin ba zai shiga ba cewa Allah tabaraka wa ta'ala la yatruku baita madarin wala baita wabarin illa adkhalahu hadha fi Allah tabaraka wa ta'ala ba zai bayar bar wani gida ba wannan gida gida ne wanda aka gina da laka ko kuwa gida da aka gina da fata maluma suka ce ah, baita wazar da kuma baita madar ana nufin wato kauyawa da kuma mazauna birni Allah ba zai bar wani gida a kauye ba ko ko wani gida a birni ba face ya shigar da wannan addinin cikin wannan gida sannan idan akwai wani waje inda ake yin dare kuma ake yin rana to ko kafirai sun ji addinin musulunci sai ya ne ne sai ya ratsa wajen a cikin wani hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace Allah tabaraka wa ta'ala ya nuna mun fadin kasa ta bangaren yamma kuma addinin nan da mulkin al'umma ta zai kai duk inda Allah ya nuna mun a doron kasa maluma suka ce wannan ayar bishara ce zuwa ga cewa duk da wannan fa'ida ce da ake yi dinnan kan musulmai a rarrabe idan aka ga dama za a nufi wata daular musulunci a cefe ta a yi ta mata ruwan bama-bamai sauran musulmai su ce ai abin na faruwa ba a kasar mu ba sai suke ba a kasar mu ba a fiski can, a fiski can, amma kuma al'umma tokan ba su iya kare kansu ba ba su iya tunkarar abokanan gabansu ba manzala sallallahu alaihi wa sallam ya ce zamani zai wayo mulkin al'umma ta sai ta mamaye duniya gaba daya imam ibn kathir rahimahullahu ta'ala yake cewa ma'anar wannan ayar kafirai su yi iya iyawansu iya kokarinsu na hana addinin musulunci yaduwa wahalar da kansu kawai suke yi kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala yake fasayunfiquna thumma takunu alaihim hasra thumma yughlabu suna kashe suna ciyar da dukiya wani abin in gaji shi zai gari kamar mafarki dukiya da ake projecting domin durkusar da addinin musulunci zuciya da ake kashewa ga masu yin research waɗanda ake cewa orientalist mutum ba musulmi ba ne ba amma ya fi ga fahimtar ayoyin alkur'ani ya fi ka sanin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana iya tantancewa ya san hanyoyi da ake bi malamai suke bi ya san hanyoyi na ilimi da ake tantance hadisi da inganci da wanda bai inganta ba rayuwarsa gaba ki daya zai kare yana bincike akan musulunci amma bai musulunta ba to me yake son ya ba domin ba ka yin barna ba za ka ɓata wani abu ba ka ɓata abin a zo a ga lalacewan abin sosai face sai ka san abin idan mutum zai lalata wani abu idan ya san ciki da wajen abin ya fi yin barna a kan mutumin da kawai shi kawai zahirin abin yake gani shi adawarsa a fili yake wannan barnansa ya ci sauki akan barnan mutumin da ya san mene ne ya san abin ciki da waje Na kan ba da misali da misali handset ɗin nan na gari sai ka yi wa wani laifi sai yi su shi ke ranko za ka ga abin da zan ma sai na ɓata wayan nan taka sai kawo dutse ko ko wani abu mai nauyi a lokacin da kace aba ka bar wayan ka je alwala ko kuwa a ka bar wayan ka je ka shagaltu daga waya sai kawo dutse sai ya farfasa waya ya farfa maka wayar a inda yake a farfashe daga zuwa idan ka ga wayar ai ba sai an faɗa maka cewa an an maka barna ba ko tunda a zahiri ga barnan ai ko da haka kawai abin da zaka fara tunani shine sim card ɗinka za ka fara fara tunanin to idan sun kaɗin mai lalace ba kai Waye nan kawai ba sai ka harar da kanka ba za ka fita tsammani dan har ga mai ne an farfasa kaga wanda ya maka wannan nau'i na barna ya hutar da kai dan ta yaya e ya maka barna amma kuma bayan ya maka barnan bai bari ka sha wahala ba kafin ka gano cewa an maka ne an maka barna amma ka ga mutumin da misali ya ya san ciki da wajen waya shi maimakon ya ɗauko ya dauko dutse ya farfasa waya sai ya zo ya buɗe waya sai ya ɗauko reza ya shi wayoyin wayoyin cikin sai ka zo ka ga waya ga ta nan ba abin da ya sami waya sai ka yi ta ƙoƙarin kunnawa ka sa caji ka ga full battery ka yi ta jujjuyawa ke eh, to me ya faru da wayan nan yanzu na fa na gama making call sai ka sha wahala baka san an maka me ba an maka barna ba me yiwa ma ka daɗe ku sai ka kai wajen masu gyara suka bude suka ce a'a amma ya aka yanka wannan ai wannan reza da reza aka yanka wannan mace reza kuma to wai taba wayan nan kaga ka ga wahala ko shi yasa suke karantar musulunci suke da wajen musulunci domin idan suka fahimci musuluncin za su fi iya shigo wa musulmai ta inda ba a tsammani. To masu yin wannan kuɗi ake kashewa a kansu. Suna wallafa littattafai su ne ake amfani da su wajen su je su buɗe su website na Boji, da sunan masarauki. Shi wannan na daga cikin abubuwan da yasa ya kamata mu kula. Akwai waɗanda shehinsa malaminsa mai baki fatawa shine google fadilatu sheikh google alaihi min Allah ma yastahiq malaminsa kenan shi idan ya nemi fatawa kawai zai je google to ba kowane website bane da google yake turo maka jawabai idan ka idan ka baki ah, tambaya ba kowace website bane kake iya dogaro akan ma'aluma information din da za a baka daga cikin wannan website website da yawa suna dauke da sunan musulunci kuma suna ba da fatawa shi yasa za ka je ka shiga internet ka ga abubuwa masu ban mamaki da ake da sunan musulunci za ga an halarta abubuwa abubuwan da babu wanda ya taɓa halarta su a tarihin musulunci za ga an ce maka halarta za ka kayi tambaya akan hukuncin hukuncin wani abu da ya kamata a ce sallaka ta lalace sai a ce maka ai sallaka ta yi azuminka a ce ba laifi azuminka ya yi za ka ga wani abubuwan da suke daidai za ka ga wani abubuwan da idan ba wai iliminka yana da zarfi ba ne an cuta su ne a ciki wanda za ka je ka samu mutane da yawa suna fadawa cikin wannan duk wannan ala sabilin يريدون أن يطفئوا نور bi بأفواههم كمان kimanin wata biyu da suka wuce wa'yansu daga cikin ku za su gani wa'yansu rubuce-rubuce da wani matashi wadda ina ganin mazauni kano ne ya rubuta a facebook wadda ya ba da labarin yadda ya samu lalurar ciwon kunne da allah wa'yansu daga cikin sun karanta har yadda zanto yake zuwa asibiti a Zariya ya haɗu da wata yarinya ta tausaya ta nuna tausayi a gare shi take za ta tausaya mai tana da wadda zai iya taimaka mai a kai shi kasar waje a mai aiki a mai operation suka suka yi alkawari suka take amma ba da sharadi sharadin shine ne zai yi masa aiki shi dai tunda za a taimaka mai a mai aikin kunnensa sai ya je aka sa rana da shi aka tafi wani gida a garin Kaduna arewacin Najeriya akan rubutun da shi ya yi. yake suka shiga wani babban gida suka je suka samu wani matashi tare da shi yake ya lura da ya shigo ya yi sallama ya ga alamun cewa ba amsa sallamarsa ba wannan matashin da wani matasa su uku suna tattaunawa shi dai ya zauna a gefe yarinyar ma ta ma ta zauna a gefe da suka gama tattauna can su uku din su biyu din da aka tattauna da su ya ji da yana cewa kai gaskiya ni ba zan iya ba sai na cewa eh, ku yi hakuri ne za mu je mu yi za mu za mu za mu za mu tuntuɓe ya ce abin da kawai ban san me aka tattauna ba ni da aka zo kaina sai muka gaisa da wannan matashin wannan yarinyar ta ce ga wanda yake ah, mai magana game da shi na ne aka faɗa mai aikin da zai dinga yi shi ne zai dinga rubutu ne a kan facebook ko kuwa order abin nan social media handles ɗinsa sun ma yadda da suka ga yana da alamar shakku-shakku suka ce sun yadda ba zai iya buɗe wani account da sunan da ba a san shi da shi ba kaga sun sauƙaƙe mai kenan ko ya buɗe account da suna na goji wanda ba za a san wani ba ne ke operate wannan account din ba zai dinga rubutu ne akan cewa a akan cewa babu Allah sun mai tayin za ta dinga biyan shi naira miliyan biyar a wata kaga a wannan halin da ake ciki na talauci na tsananin talauci dinga. kaga sai dai wanda idan ka karanta wannan abin ka je comment section ka je comment section ni nakan lura da ire-iren wayannan abubuwan domin na iya fahimtar wani hali matasa suke ciki game da addininsu akwai mutane wanda ko da yanzu ka je ka nemi wannan rubutun ka karanta ka shiga comment section za ka ga matasa da yawa wanda suke cewa dan Allah ka bani number number wayarsu da adireshin su ni ina so zan yi sai ka je ka duba idan na ga mutum ya yi wannan sai sai shiga profile ɗinsa sai danna account ɗinsa ya shiga profile ɗinsa sai ka ga musulmi ne sai ka ga wasu abubuwa da ya taɓa turawa a da za ga ya tura wa'azi ya tura waye ya yi sharing ɗin abubuwa na musulunci amma ga jinan a comment ɗin ɗin nan yake dan Allah taimaka mai da adireshin masu ba da miliyan biyar ɗin nan a wata wani ma cewa yake dan Allah shi ko miliyan ɗaya za a shi a wata shi zai yi dan Allah a taimake shi dan Allah wani zai ce shi dan Allah idan idan waɗancan da ake maganar su suna karanta kwanan ɗin shi don Allah su yi rikicin shi ne sun bakin sa shi wallahi yana da shirin zai kuma dukkan masu kwanan ɗin duk musulmai ne matasa kaga akwai matsala ko to wannan bawan Allah bayan ya yi wannan rubutun da kwana ɗaya biyu wa'yansu matasa sai su ma suka fara fitowa da irin wannan labarin exactly daga cikinsu akwai wanda yake shi tsoro ya ce wannan kan da ya fara rubutun farkon shi ma an tsorata shi yarinyar ta yi ta kiransa ya ta yi ta kiransa abin da ya faɗa masa daga ce yake shi zai je tunani yake shi zai je tunani da ya tafi ba su ji shi ba sun yi ta kiran shi sun yi ta kiran shi yake har na zo na yi blocking ɗin layin yarinya da ta ga na yi blocking ɗinta sai ta kira yaron matashin da wani layi daban sai ta gargaɗe shi take tun da ka ji yin aiki da mu to kar ka kuskura ka fallasa mu idan ka idan ka fallasa mu a bakin ranka duk da haka ya samu kawarikin da ya hau page sa ya zo yi wannan rubutun bayan ya yi wannan rubutun wa'insu matasa da su ma suka shiga wannan tarbon aka masu irin wannan tayin su ma suka zo suka rubuta sinila labari ana masu tayin miliyoyin nairori za a dinga biyan su a wata wannan mutumin da ya rubutun farko an mai tayin za a biya shi miliyan biyar a wata za a ba shi gida a abuja ma'ana abubuwa na duniya za a yaudare ka da su akwai mutane wannan a najeriya kenan ba mutane ne suna da kuɗi budget su. Gizo inda da suke da shi na project abu ne wanda zai tashi hankalinka idan ka ci. Amma ne suke son su yi da kuɗin. Wai a dole ba za a bauta wa Allah ba. Wannan a arewa kenan ake yin wannan ake bin matasa musamman mutumin da yake yawan rubuce-rubuce a Facebook yake da followership mai yawa a social media sai su zai su farauto shi su ba shi wannan kwangilan ya zo ya dinga rubutu akan cewa babu Allah musulmi wannan an mai tsayi bai karba ba kai ka san mutane nawa aka yi wa tsayi suka karba ka san mutane nawa aka yi wa tsayi suka karba masu farautan mutanen nan masu farautan matasa su kai su wajen karban wannan kwangilan su ai they were already in ai su sun riga sun shiga ne da haka su kuma za su je su nemo wasu za su je su nemo wasu duk wannan akan ne akan wai ba za a bauta wa Allah ba za a bauta wa Allah ba suna sun yadda za su protect din identity ɗinka kada duk wani salo da za a yi amfani da shi shi dan ya samu rinjaye a kanka an ga an an maka shimfiɗa idan kana jin tsoron to ai ai sunan nan kowa ya san ne ya za a ce kawai an wayi gari zan fara da rubutan cewa ai babu Allah ai kaza ai kaza ai kaza ai kaza ai kaza to sun ce ma ka bude akawun da sunan da ba a sani ba shi yasa aqidojin nan da kullum muke cewa suna cin karo da addinin musulunci za ka ga cewa turawan nan suna kashe kuɗi masu yawa duk lokacin da aka ga wani mutum ya yi fito na fito da shari'ar musulunci da sunan musulunci kuma zai da sun rungume shi akwai abin da ke faruwa ah, a abuja da ya faru kwanakin baya wadda idan maybe in na yi tsokaci yanzu na ya gaggawa zan yi shiru amma akwai abin da nake harkace zai faru kan wani abu da ya faru na cire wani limani da aka yi abuja ku zuba ido ku gani cikin 'yan kwanaki masu zuwa za ku ga wani abin da zai biyo bayan wani wani mahaukaci ya taɓa auren mata ko samanin da wani abu ne a Niger daga daga wata kasa suka taho suka zo suka bashi a wacce akwai wata safiya mun san ce sun safiya a ibo Zafiya ina ganin a Kano Kano kenan ko in ban manta ba shekarun baya ah, da aka kama ta da laifin ba ta da aure ta yi ciki ciki shi ne kira idan mutum ya yi ciki ya yi ciki bai da mace ta ɗau ciki ba ta da aure ta automatically ta yi zina kenan aiko ya zama ishu aka kai da kotu aka yanke mata hukunci ah, daidai da abin da shari'ar musulunci ya tare da abin ya zama amma kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama a yadda suke kiran kawunansu a duniya ita ma biyo da aka yi har aka zo aka ba ta award to akwai mutane da suke da irin wannan kudin ba kudin ba na komai ba ne, na tallata duk wani abin da ke cin karo da aƙidar musulunci duk wani abin da ke cin karo da akidar musulunci za ka ga idan ka je kasashen da waɗannan sufaye da muke da su a nan Najeriya Najeriya nan Kogi Kano waye waye da sauran sufaye yan Tijjaniya yan waye Kadiriya da makamancin ai waɗannan wasan yara suke ai waɗannan ahlus sunna ne ai kake gani sufayen nan da muke rayuwa da su waɗannan ai ahlus sunna ne shi yasa ai amma wani wani tsananta wanda ake ya gabata a sassauta ai wayannan ahlus sunna ne na sosai da kake gani idan ka je ka ga sufaye sai ka kwaci takalman ka hannu ka rugo da wuri in ka je ka ga inda ake kazanta da sunan addini to za ka je ire-iren wayannan wajajen a wajaje a garuruwa kamar Sudan a garuruwa kamar Egypt kamar Maghrib za ka je ka ga turawa a wajen su ba su masalanta ba su ba abin suke yi tare da su ba amma kuma za ka su a wajen za ka ga suna ɗaukan hoto suna ɗaukan bidiyo kuma suna tallafawa wannan aikin ahmadiyya wadda aqidarsu su sun yadda cewa akwai wani annabi bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda ake cewa mai Ahmad Mirza Ghulam su ma suna nan suna farautan suna farautan matasa suna nan a jami'o'i akwai akwai professors da yawa wanda suke da irin wannan aqida kamar yadda a cikin ɗan shi'a akwai professors da yawa waɗanda suke da aƙidar shi'anci a jami'o'inmu bal a a tsangayen karantar da addinin musulunci akwai lecturer ɗin da ɗan shi'a ne kuma ɗan shi'a fansa kuma ba su koyewa Ahmadiyya headquarters ɗinsu yana London. Headquarters ɗinsu yana London. suna samun aiki daga turawan nan domin sun san abin da ahmadiyya suke yi ba musulunci ba ne yau idan kana matashi kana neman duniya kana da ɗan abin da um, ba a rasawa na ilimin addini kana son ka yi kuɗi a yau ɗin nan abu ne mai sauki in za ka bi son zuciyarka ai shi a za su ka kuɗi iya yadda kake so 'yan ahmadiyya za su baka kuɗi iya yadda kake so muddin za ka zo ka bi ne za ka zo ka bi don haka wannan muhawala ta kashe hasken Allah baraka wa ta'ala kisar da hasken Allah baraka wa ta'ala muhawara ce wadda aka faro ta tun wancan zamanin kuma ba za a daina yin ta ba har kashen lokaci shi yasa ya kamata mutum ya zanto alhadar domin abin da ya fi tsada a rayuwarka a matsayinka na musulmi shine addininka abin da ya fi tsada a rayuwarka na musulmi shine addininka da haka ka san cewa waɗannan abubuwan suna nan a society akwai mutane nawa ne wanda suka suka suka bar musulunci domin offer of appointment din salary monthly salary din dubu hamsin da biyar wallahi akwai waɗanda suka bar musulunci domin wannan da aka na neman aiki to kana in dai ga wannan incident din da ya faru a a Lagos kwanakin baya na wannan ginin da ya rubuto kuna da labarin wannan wannan wani matashi musulmi da ya ji ana construction yana da credentials din yana da required experience din shi ne mutumin yake mai kai musulmi ne sai ce a ina ai musulmi ba zai yi aiki a wata ba a ce shi Allah zai kubutar da ransa ne yana barin wajen bai fi mintuna kaɗan ba abokanansa da ya faɗa wa cewa zai je waje kaza neman aiki suka ba da kiransa a waya shi wannan ginin ba ya rubuto ba kuma ya rubuta da mutane da yawa a ciki ashe shi tun da shi an ki karɓansa domin addininsa ya baro yana barin wajen da mintuna jinin gabaci ɗaya waɗo da mai jinin wanda yake alfahari da cewa a yanzu kana nufin cewa wata ran har haka yake faɗi a cikin mutane kana nufin cewa kana musulmi in ɗauke ka aiki ma'ana fa kenan wata ran idan idan na ce ka zo gidana mu tattauna abin da ya shafi aikin nan idan lokacin sallah ya yi sai ka ce ba za ta yi sallah a gida na kenan ita ha ba ai wannan abu ne wanda ba za ka yi majinin ba shi wato yadda ya yi nisa cikin kyamar musuluncinsa kenan shi ne matashin nan ya bar wajen yana barin wajen ginin ya waɗo har da mutumin da yake ke ba zai yi a ce wai ya dinga mu'amalar da ya dinga mu'amala da mutumin da lokacin sallah ya yi zai sallah a gidansa ba shi ba zai yi a yi mai sallah a gida ba sai zanto ba labarinsa da shi da ginin da ki ɗaukar musulmi akan aikin duk suka suka salwanta mutane da yawa domin abin duniya za ga mutum yana rashin lafiya su dabinsa sai dabinsa ke ka zo za mu taimake ka za mu biya medical bills ɗinka kaza kaza kaza mutane nawa ne suka yi rida domin wannan shi yasa ya kamata mutum ya yi kullum ya zanto cikin aiki abin da ake cewa a'malul qulub abubuwan da za su dinga karfafa imaninka ai imani yana raguwa kuma yana menene yana karuwa to kalazanci asbabu ziyadati iman abubuwan da za su sa imanin kai dangaye karbi domin wallahi wata ran idan Allah ya jego maka wata jarrabawa za ka sha mamakin yadda za ka fada cikin tarkon shaitan domin imani ya yi menene ya yi rauni Allah tabaraka wa ta'ala ya kai Allah ta tabaraka wa ta'ala yake huwa alladhi arsala rasulahu bil huda huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون الله تبارك وتعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون شيء الله شيء ودى أيقو من زنسى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بالهدى يأيقو شيء لشريعه wa dinil da kuma addinin gaskiya li yuzhirahu ala ad-din domin ya bayyanar da shi akan addinai gaba daya walau kariha mushrikun ko da mushrikai sun karhanta haka ko da mushrikai ba su so haka ba hakan zai kasance wannan ayan kamar ayar da ta gabace ta ita ma bishara ce zuwa ga musulmai cewa wannan addinin shine addinin da zai rasa kowa da kowa malama suka ce shin ana nufin idan wannan abin ya tabbata wannan alkawarin Allah na cewa addinin musulunci da yuzhirahu ala addini kullihi zai zama bayyananne akan addinai gaba daya shin za a wayi gari ne babu kafirai a duniya malama suka ce a ba haka ake nufi ba ba wai za a wayi gari babu kafirai a duniya bane amma kafirai da za su kasance a duniya za su kasance kaskantattu shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace a cikin wancan hadisin da muka karanta a cikin wata riwaya yace bi izzi azizin aw bi zulli dalil yace addinin nan zai tabbatu zai yadu bi izzi aziz da izzan ma'aboci izza ma'aboci izza su ne waɗanda za su rungumi addini ko kuwa da kaskantar da kaskantattu su ne waɗanda za su ci menene za su ci karɓan addini za su kasance akwai su kafirai a duniya amma kuma za su kasance kaskantattu domin a lokacin masu imani su ne suka mamaye ko'ina Allah tabaraka wata ta'ala ya ayyuhal ladina amanu inna kathiran min al-ahbab ya أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل يا قوة عندك إيماني lallai da yawa daga cikin malaman yahudawa da kuma masu ibadan nasara la ya'kuluna amwalan nasi bil batil suna cin kudin mutane bil batil da abin da bai dace ba suna cin kudin mutane da zalunci wa yasudduna an sabilillah bayan sun ci kudin ku kuma suke katange mutane daga hanyar Allah maluma suka ce wannan kira da aka yi wa muminai aka ba su wannan labarin ya ayyuhal ladina amanu inna katiran min al-ahbari wal ruhban aka ce wannan gargadi ne Allah tabaraka wa ta'ala yake yi ga muminai daga ulama usu ulama asu malamai ne malamai ne amma an siffanta su da asayi ba ta garin malamai kaga an tabbatar masu da ilimi amma kuma suna da munanan halaye da haka ilimi wani abu ne mai zaman kansa yin aiki da ilimin kuma wani abu ne mai zaman kansa babu jarrabawa da ya kai Allah ya jarabce ka ya sa ka zanto ma'abocin ilimi bayan ka zanto ma'abocin ilimi ya haramta maka yin aiki da ilimin idan ga mutum yana da ilimi bai aiki da iliminsa to ka nisance shi domin wannan mutumin haɗarin da yake da shi za iya kwatantawa da na shaidan wannan mutumin ma'aboci ilimi ya sani ya sani amma yana taka sani to wallahi ga guje shi na sha ba da labarin wayansu mutane da aka ba da labarinsu wani ɗan uwa da yake shi ya ziyarci wani waje a misira inda idan ka zo ka ce menene hukuncin abu kaza biya ake yi in kana neman fatawa za ka biya in ka zo ka ce menene hukuncin abu kaza sai su ce maka dakata kana son mu halalta maka ne ko ko kana son mu haramta in ka ce misali ne hukuncin riba gari ba, ko mutum bai taɓa zuwa islamiyya ba ya dai san hukuncin riba menene hatta mai cin riba ya san haramun ne mai karɓar riba ya san haramun ne mai yin mu'amala da loan ya san haramun ne shi yasa kullum cikin karkar yake hankalinsa ba a kwance ba shi yasa kullum za ga mutum yana cikin tambaya eh abin nan akwai an ce 3% ne ai an ce 1.5% ne ai an ce ma'aikata dole ne ya haka ya zama dole kai ko 0.0000.0% ne inda za ka bayar da wani abu kira da riba in ka zo kake ne hukuncin riba sai suke kana son mu halarta maka ne ko ko mu haramta in ka ce kana son halalta sai su maka fatawa sai su ce maka riba halal kuma su baka hujja su baka dalili dalilin halal in haramun kake so sai su ce maka haramun ne kuma su baka dalilin haramci haka yahudawan nan suka kasance ana biyan su kuɗi idan mutum yana son ya aikata haram zai je wajen shibir sai ya ba shi kuɗi sai halarta mai haram Alimam ya ya ce wannan gargadi ne daga nisantan irin waɗannan malaman kaga malamai aka ce musu malamai ne an tabbatar musu da ilimi amma an ce a nisance su wal abdullah da kuma ma'abota ibada su ba malamai bane wasu lokacin za ka wani mutum ba wai malami bane amma kuma ma'aboci ibada ne za san shi cikin azkar cikin yawan yawan karatun Qur'ani kullun a masallaci wasu lokutan ma waɗansu mutane da ba su tantancewa sukan ɗauki ire-irensu a matsayin malami har su dinga neman fatawa a wajensu. Ire-iren waɗannan kuma wanda ba su da tsoron Allah su ma sai su naɗa wa kansu rawanin malamai sai su dinga ba da fatawa duk da cewa ba su da ne ba su da ne irin wannan mutumin da ya bada fatawa ga mutumin da ya kashe rai tasa'in da tara sai bi ya tambayi wani shi abid ne mai ibada ne mai lazimta wajen bauta amma ba malami ba ne zai ce mai na kashe tasa'in da tara shin Allah zai yafe mu kashe tasa'in da nawa yake da tara ai kai da kai da yafiya ai sun yi hannu riga da wannan kuma da ya ci cewa to tun da babu ya biya bari ya ci gaba da aikin kawai sai cika da shi ɗari kaga kaga rashin ilimi ya yi sanadiyar hallakar da shi abin da rashin ilimi ke yi kenan sai kai mutum ga hallaka sai ya kai mutum ga hallaka jahilci ai bala'i shi yasa cikin wannan hadisin wancan mutumin da sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka kasance akan tafiya wankan janaba ya kama shi ya tambayi abokanan tafiyarsa cewa ga ga tsananin sanyi ga wankan janaba a kaina suka ce ayi la najidu laka makhrajan suka ce ayi mu ba mu ga wani wata mafita ba kai wankan nan dai alhali kuwa wannan ya halarta yayi kai mama aiko suka ce ai ai wanka ya yayi wanka da ruwan sanyin yayi sanadiyar rasuwarsa. manzala ta sanar da labari ya kai a gare shi yace qataluhu qatalahum Allah yace masu fata wannan su suka kaje shi kaga mutum jahili zai iya kashe kansa da kansa kamar yadda jahili zai iya kashe wani jahili zai iya kashe mutum ta hanyar menene ta hanyar fatawa halla sa'alu izdahilu shin ba za su tambaya ba lokacin da suka jahilta domin shi ai warakar jahilci shine tambaya idan baka san abu ba sai ka yi ne sai ka yi tambaya wannan mutumin sai ya gaba ya je tambayi wani malami ya ce na tambayi wani lokacin da na kashe mutane 99 yake min babu tuba na karasa da shi yanzu adadin mutanen na kashe mutane 100 ne tambaya ta a nan shin Allah zai yabe min ko kuwa babu yafiya to idan kai ne aka zo maka irin wannan tambaya sai aka maka wancan muqaddima idan idan amsan <laughs> amsan shine babu yafiya zaka faɗa to amma amsan shi ne akwai yafiya yake eh Allah zai yafe ba ba tsoro bane yasa ya bada amsan ba a'a domin haka ilimi yake Allah yana yafewa Allah zai yafe maka amma inda kake zaune har kai kisa daga kan daya har da tara har ka zo ka kashe wannan bawan Allah da kai abin nan ka cika dari da shi wannan society din ba mai kyau ba ne. kashe mutum hudu har kan casa'in da tara ina baka shawarar ka canza wajen zama ka koma zuwa ga Allah ka canza wajen zama yana kan hanyarsa rai ya yi halinsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin hadisin yace mala'iku sai suka yi jayayya a kansa mala'ikan rahama da mala'ikan azaba mala'ikan rahama mala'ikun rahama suka ce ai namu ne ai ya yi niyyar tuba kuma ya kama hanya ma kenan da shi yasa zai bar gari shi yasa aka ce idan kana son ka bar wani sakon Allah da kake yi bayan ka koma zuwa ga Allah ka duba mutanen da ke kewaye da kai zai iya mutanen da ke taimaka maka wajen komawa cikin sakon sai ka canza wajen zama ka canza makwabtakarka mala'ikun azaba suka ce ina ku kuna sane da mutumin nan mutane nawa ya kashe suka ce eh, mun sani amma kuma ya duba. suka ce a'a Allah tabaraka wa ta'ala ya aiko wani wanda zai sasanta a tsakanin wannan mala'ikun sai yake to abinda za ku ku gwada kasar da ya fito mana da kasar da ya nufa wai sirwaye suna nuna da cewa lokacin da ya hwaɗi ya mutu ɗin ya hwaɗi ne kirjinsa da fuskarsa ta gefen inda ya ne kasar da zai tafi ya canza wajen zama sai wannan mai sasantawa tsakanin mala'ikun su yake so a auna mana kasar da ya fito da kuma kasar da zai tafi wanne ne ya kusa Allah Ta fara wa ta'ala mai yawan gafara mai yawan karɓar tuba manzala Allah sallallahu alaihi yake Allah sai ya umarci kasa yace ya umarci kasar da daga nan ya fito yace ani bi'idi sai nisa kasar da zai tafi Allah Ta fara wa ta'ala ya umarci ta tusa da aka auna sai aka ga ai na ai yayi nisa da shan nan kuma yana kanta shiga mala'ikun rahama sai suka dauki ransa kaga ya kashe gari yana sai kuma da baka taba kashe mutum daya ba dan yana ruban da cewa Allah ba zai yaji maka ba Allah tabaraka wa ta'ala yana yafewa idan ka gaskata Allah tabaraka wa ta'ala cikin cikin neman menene cikin neman gafara domin haka an gargaɗi musulmai da su guji irin waɗannan malaman. Sufyan ibn Uyayna yake man faddada min na kana fihi shabahun min al-yahud yake duk wanda ya zama mafarnaci cikin malamanmu dole zaka ga wato kamanni tsakaninsa da malaman Yahudawa wa man faddada min ubadina kana fihi shabahun min an-nasara duk wanda ya zanto mafarnaci cikin masu yawan ibadar cikinmu za ka ga akwai wato kamanni tsakaninsa da masu ibadar nasara maluma sun yi bayani da dama suka ce Fadar Allah ta tabaraka wata ta'ala ya ya'kuluna amwalan nasi bil suna cin dukiyar mutane ta fuskar da bai dace ba Ka kace zalika annahum ya ƙulu na duniya, Bikin. wa manaqibahum wa riyasatahum fi domin matsayin su na malamai a cikin al'umma sai suke cin suke neman duniya da addini shine abin da a wannan zamanin ake cewa ci da me ci da addini ci da addini da suke yi alimamu imam sa'adi ce mutane suna kyautata musu a matsayin wa'annan malamai ne sun shagaltu da karantarwa sun shagaltu da ilmantarwa sun shagaltu da yin sulhu a tsakanin mutane alƙalanci a tsakanin mutane jan mutane sallah da sauran kamar yadda muke faɗi kullum cewa idan kuka tsare mutum kuka ce mai kai ne limamin rati kaga kullum yana cikin kallon mai kenan agogo bai sanya nisanci ina masallaci sallan asuba yana nan azahar yana nan la'asar yana nan magariba yana nan isha yana nan saɓanin ni da kai mu ba limaman rafiri ba ne za mu iya yin ta kaduna ko da yake kaduna yanzu a bari mu buga misali da wani waje za ta iya yin ta hanyar lafiya ko nasarawa duk inda sallah ta rinje ka kame ne kai shi bai da wannan bai da wannan sararin duk inda sallah ta riske ga shi a da limami ne na rafi daga cin zalunci da muke yi sai mu kawar da kai daga wannan mutum mun fi son mu ga malami hulansa a karkace kayansa duk sun kodi yana tafiya a hanya yana magana shi kadai da kansa yake yi ba mu kulawa da hakkin malamai ba mu kulawa da haƙƙin malamai sai zan to waɗannan ana ba su haƙƙinsu ne domin su malamai sai aka hutar da su daga zuwa kasuwa zuwa ofis zuwa kaza sai suka shigaltu da ilimi yin bincike yin karatu kuma karantar da mutane da makamancin haka amma kuma sai suka zanto mayaudara ba su zanto masu amana ba idan suka tashi karantar da littafin Allah sai su murda ayoyin Allah shi ne sai ya zanto kuɗin nan da ake ba su domin matsayinsu domin iliminsu sai ya zanto kuɗin nan maimakon ya zanto halal yanzu kuɗin ya zama menene ya zama haram tunda abin da yasa ake ba su kuɗin ba su aiwatarwa sun ci amanan waɗanda suke ba su kuɗin in suka tashi sanar da su amanar Allah na ilimi sai su sanar da su a baibai sai su sanar da su a juye shi yasa aka ce wa yasudduna an sabilillah kuma suna katange mutane daga hanyar Allah kuma karka manta a farkon ayan an ce inna katiran min al-ahbari war ruhbani ana maganan malamai ne amma kuma ma an bayan an tabbatar masa da ilimin nan fa sai aka ce ya'kuluna la ya'kuluna amwalan nas bil batil wa yasudduna an sabilillah kenan mutum zai iya zanto ma'aboci ilimi idan shi dan ya rinjaye shi maimakon ya kira mutane zuwa ga sabilullah maimakon ya kira mutane zuwa ga hanyar Allah tafarkin Allah ya zanto shine mai hana mutane fahimtar addini shi yasa za ka ga so da yawa kamar yadda ibn uyayna sufyan uyayna ya faɗa yake duk wanda ya zama mabarnaci cikin malaman mu ai malaman mu na musulunci za ka ga yana da kamanni da malaman yahudawa za ka ga abu mai kama da wannan da suke yi shine su hana ka sauraron wanda zai faɗi kishiyoyin abubuwan da suke faɗa maka wanda zai faɗi kishiyoyin abubuwan da suke faɗa maka idan abin da kake karantarwa gaskiya ne ai baya bukatan talla ba sai ka tallata ba haske ne ba Allah tabaraka wata'ala haske ne ayoyin alkur'anin da gani da sannan manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam ko an ki ko an so yi. shi yasa ai za ka ga idan ka dauki ɗauki statistics na inda ake karatuttuka a duniya ga baki ɗaya za ka cewa ahlus sunna wal jama'a su suke da jara'a na yin karatu a fili a bainar jama'a su waɗancan kuma akwai abin da ba a iya karantawa wallahi a littafin da da za a ajiye a zo a saka microphone a tara mutane don aka fara karantawa ba za a yi minti biyar ba musulmi mai imani ba zai zauna wajen ba musulmi mai imani ba zai zauna wajen ba kuma littafin su ne wasu lokutan in ma su ta su ce ba haka bane a'a ku ne ba ku gane fassarar ba a'a ba haka bane ai kaza ne ai kaza ne ai kaza ne ga sunan malamai amma kuma suna yin asad an sabilillah ba su san mutane su gane gaskiya ba na mantawa kamar shekara uku hudu da suka gabata mun taɓa karanta wata tambaya a wannan masallacin wadda wani bawan Allah yake shi yanzu tambayarsa a karshen tambayar yake cewa shi yanzu yana son ya sani yaya me ake yi a zama ahlus sunna shi yana son ya zama ahlus sunna domin shi ya taso ne a gida da ake wadda ba ake kushe ahlus sunna ake ce masu wato makiyan manzon Allah ne haka suka taso tun suna yara ake ce masu ai ai suwa ne makiyan manzon Allah ne ahlus sunna makiyan manzon Allah ne yace ba na mantawa lokacin yace shi tun da aka fara tafsiri ranan yayi tambayar ne dab da karshen tafsiri ina ganin ranar 26 ko 25 muna dab da sauran kwana ɗaya ko biyu mu rufe tafsiri yake cewa shi tun da aka fara azumin ramadana yake zuwa nan sauraron tafsiri kuma sai ya ga ana sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam ana karanta hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisai ake karantawa girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ake yi bayyana falalansa ake yi kullun in ya zo yau ya koma ya ce wayannan ahlus sunnan ba ba makiyan manzan Allah ba ne. suna mai salati sallallahu alaihi wasallam suna karanta hadisanta suna kwadaitar da mutane su bi tafarkinsa sai ce mai shi ba da ya zo nan ya jiyo da kunnensa ba sai ce mai karya kake yi sai ya dawo da next day aka yi ta yi ya yi ta yi har aka yi kwanaki kusan 25 yake to shi yanzu tun da ya fahimci ahlus sunna ba makiyan manzan Allah ba ne me ake yi mutum ya zama ahlus sunna shi yana son ya zama ahlus sunna har nake faɗa mai cewa ya kai dan uwa ai dama kai ahlus sunna ne kai ahlus sunna ne tanda ne zaka ba wani abu babu wani ritual da ake yi ba kaman yadda ake yi a can bane ka san can ana karban hannu ai ni ni ma an taba bada hannu eh wallahi an taba bada. ai ai Allah ne ya kuta da Allah Allah ya shirye da mu wani abu wai sunan shi ba da hannu ba fahimta so ba babu wani ritual da ake yi kafin ka zama ahlus sunna ahlus sunna aqida ce da kuma aiki yin imani da Allah yin imani da da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yin addini yadda Allah da manzansa suka tarada wannan shi ake cewa ahlus sunna dan haka ahlus sunna ba wani abu bane wanda sai ka zanto kana da wani ID card ko kuma kana da wani dole wai kafin kafin ka zama cikakken mabiyi sai ka kama kafan wani ahal sunna wal jama'a aqidar su shi ka za ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani mutum ya zo ya ce ya manzo Allah wallahi nan yana matukan min ciwo ciwo ne hannun manzon Allah hannayensa masu albarka da zai aza hannun wallahi a take ciwon zai tafi amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce to a yada domin shi yana hada mutane da ba sai ce yake sa hannunka duk daidai inda kake jin ciwon sai ya koya mai addu'an da zai kira Allah da shi domin ciwon ya menene ya tafi yanzu ya an hada ka da wa kenan Allah ake kira manzo Allah har tarbiyar kenan ka nuna wa mutane ba kiran mutane zuwa ga kanka ba shi yasa za ga ana albahari da mabiya shi yasa wancan mutumin da yake yaudaran mabiyarsa yake wallahi لن أسمح لأحد أن يدخل الجنة قبل إدخال طلابي فهذا تبا يدابا وإن سمتاني شجاء الجنة كافن سينا شجاء تعلبينا yana yaudarar su ne wani mutane ne gungun mutane ne wanda aka riga aka aka kwace ko kwalansu aka zuba a cikin buhu aka rufe aqida ahlus sunna wal jamaa shine mutum ya bi Allah ya bi manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam ba sai ya kama kafa wani ba Ki kai kai waye baka hannu kai kai abin nan muridi ne in kace ni to wani shehi ne ba baka hannu wani shehi ne ba baka hannu so idan babu wanda suka fa hannu a hannunsa to baka zamto wato cikakken ne ba muridi ba Allah tabaraka wa ta'ala yace wa yasuttuna an sabilillah suna katange mutane daga wato daga hanyar Allah duk da cewa an tabbatar musu da ilimi ba ashe kenan ba kowane malami ba ne duk lokacin da ce aka rama kalla akwai aya aka rama kalla a wannan hadisin a ina za a same shi babu tambayar da suka fana kamar wannan na taɓa zuwa wani wani program aka ce yi wa'azi Da na ce a hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari manzo Allah yake kaza ya ce kaza ya ce kaza shi akwai wani mutum ina sabbaba mai ciwon ciki ne abin na damunsa shi ma malami ne wai da na gama magana sai ya tashi sai ya ce yanzu duniyan nan da ake ciki an dami mutane sai a ce wai hadisi mai inganci kaza kaza da kaza sai ya kawo wani hadisi yake duk malaman hadisai ne suka karɓo hadisin nan da fushi shi fushinsa kar a ce hadisi ya inganta domin idan aka ajiye ingancin hadisi a gefe an buɗe kofa kenan alamir sira'aihi kowa zai zo ya ce manzon Allah ya faɗa su da ma ba su takka ba ai manzon Allah ya faɗa ma ai da sauki wallahi har Allah suke cewa ya faɗa tsakanin su da Allah sun san Allah bai faɗa ba amma haka za su buga microphone su ce Allah ne ya faɗa haka za su buga microphone su ce manzon Allah ne ya faɗa ba su tsoron komai ba su tsoron haduwa da Allah to wa'annan ne alkur'ani ke mana gargadi da mu nisance su malamai a cikinmu waɗanda suke da kamanni da waɗannan ya kamata mu nisance su za mu tsaya a nan idan Allah ya kai gobe za mu fara za mu kare aya karfin ayan yana magana ne akan hukuncin mutumin da baya bayar da zakka irin azaba da zai fuskanta ranar tashin ba wanda baya bayar da zakka Allah tabaraka wa ta'ala ya arzuta shi hakkin Allah ya shiga dukiyarsa baya bayarwa ba zakka kadai ba maluma suka ce annafaqatul wajiba akwai wanda bai ci yadda iyalansa kuma yana da shi bai ci yadda iyalansa akwai wanda in suka samu sabani da shi da iyalinsa kamar yadda wata ta rubuto tambaya ina ganin sati biyu da suka wuce kenan a wani program da muka yi ta rubuto tambaya cewa mijinta domin sun samu saɓani da mijinta ya daina ciyar da ita da ‘ya'yansa to me laifin yaran alhukukul wajiba da suka shiga cikin dukiya ciyarwa da iyali ciyarwa da iyaye idan sun zama gajiyayyu ba za su iya ciyar da kawunansu ba haƙƙin masu tambaya haƙƙin Allah na zakka abubuwan da ake cewa annafaqatul wajiba mutumin da Allah ya arzuta shi haƙƙin Allah ya shiga dukiyarsa da fitar ba su ne a karatin ayan nan ke magana akan su da su zamu fara gobe idan Allah tabaraka wa ta'ala ya sa mun kasance da rai da lafiya wallahu ta'ala akwai tambaya na'am

saɓanin niyya bai hana al'iktida bai hana bin liman idan ka zo ka samu ana farilla ka riga ka yi farilla za ka iya yin nafila idan lokacin nafila ne idan ba lokacin da aka hana nafila ba ne za ka iya bin masu farilla kai kuma niyyar ka na yin mene ne na yin nafila kamar yadda wancan mu'az kenan ko wanda shi shine limamin angonsu amma sai ya zo ya bi manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama sallan isha tukunna a masallacin manzan Allah a can angonsu ana nan ana jiran liman sai ya zo ya yi sallah da manzan Allah ya yi farilla kenan kaga shi can shine liman sai ya je ya jagorance su sallah alhali ya riga ya farilla tare da manzon Allah sai je jagorance su sallah a matsayin liman shi yana nafila su suna ne su suna farilla su muka ce babu laifi a yanzu akwai sabani tsakanin niyyar liman da kuma niyyar menene wadda ake wa limanci amma a cikin maluma suka ce idan za ka bi mutum sallah ana son siffan sallah siffan sallah da kake son ka yi ta zanto siffa ce iri ɗaya da siffan sallah da mai nafila yake menene yake zan siffa ɗaya da sallar da mai nafila yake yi kaman kada ne san kai magariba abin da yake dacewa kar ka bi mai menene ka bi mai isha duk da cewa akwai malamai da suke ganin babu laifi za ka iya bin shi to suka ce tun da shi raka hudu zai yi kai raka uku za ka yi ya za ka yi kenan a raka ta hudu suka ce to sai ka zauna ka menene ka jira shi sai dan bai sallame ka ba shine liman sai ka zauna ka jira shi ya je ya yi raka raka ta hudu ya dawo ya zauna ya yi tahiyya ya yi sallama sa'annan kai ma ka menene sa'annan kai ma ka yi sallama wallahu ta'ala na'am ban fahimci tambayar sa ba oh mutumin da yake yana sahur sai alfajir ya ke dogo zai gaggauta ba wai ya gama ba wai ya ci abinci har ya koshi ba waye sani ko ko sai bayan miki talatin masu zuwa za ku koshi da aka to rara ke raye ma abin da maluma suka ce a wannan halin kana cikin cin abinci sai ka ji kiran sallah kiran sallan eh, eh, ladanin da yake kiran sallah akan za ga mafi yawa kawai kiran sallan ne ake yi ba wai akan eh, lokacin sahur bane ba wai akan alfijir ya ke to bane mafo kamar yadda ba a san mutum ya ce alfijir alfijir na fitowa karfe biyar da minti goma sha biyu misali sai mutum sai a ce a dakatar da ci da sha karfe biyar daidai sanya lokacin da za a kare daga ci da sha ɗin nan maluma suka ce wannan bid'a ce an an kawo wani abin da babu shi a shari'a kenan ya halatta mutum ya dinga ci ya dinga sha har zuwa lokacin da alfijir zai fito to idan mutum ya makara yana cikin abinci alfijir ya fito aka ce ya yi aka ce ya karasa ba wai ba wai ya mika kafa bane ya ci gaba da shi ba ya karasa kamar yanzu mutum ya bukatan ya sha ruwa bai sha ruwa ba mutum yanzu ya fara cin abinci aka ce ya gaskauta karasa sahur dinsa kamar yadda ya zo cikin hadisi Umar Khattab radiyallahu ta'ala anhu ya taɓa zuwa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da akushin nono a hannunsa kuma alfijir ya ya ce mu yana cewa manzon Allah sallama galiban sha ba kuma ga alfijir manzon Allah yake ishra ya sha ya dauke manzon Allah yake ishra ya sha ya dauke manzon Allah yake mai ishra wannan shine malamai suke istidlali da shi akan cewa idan mutum yana cikin sahur alfijiri ya fito to ya gaggauta kammala menene sahur ɗinsa amma kuma wannan bai nufin mutum ya zanto mai yin sakaci da haka eh, domin idan mutum ya zo yana yin ganganci da yin sakaci da haka zai wayi gari bai da azumi domin ya ci abinci kenan bayan menene ya ci abinci amma mutumin da ya tashi ya farka daga bacci bayan fitowar alfijir ba ya zai eh, zarcewa kan sai hakura ana maganar mutumin da ya fara ne alfijir ya rike shi ko wallahu ta'ala a'lam tambaya ok bai ah, za mu daga a nan gidan Allah tabaraka wa ta'ala akwai mu ne bai tayyib Allah ya sa mu dace muna roƙon Allah tabaraka wata'ala ya albarkaci abubuwan da muke aiwatarwa cikin wannan wata mai alfarma muna roƙon Allah tabaraka wata'ala ya tsarga giniyoyin muna roƙon Allah tabaraka wata'ala kar ya sanya wa kowa daga cikin bayansa nasibi da cikin ayyukan da muke yi ayyukan da muke yi domin neman yardan Allah muna roƙon Allah tabaraka wata'ala ya arzuta mana ikhlasi cikin sa ya Allah ka arzuta mana ikhlasi cikin abubuwan da muke faɗi ya Allah ka arzuta mu da ikhlasi cikin abubuwan da muke aikatawa ya Allah ka kabi ibadodin mu ya Allah ka sa mu kasance daga cikin mutanen da ka riga ka yantar da su daga cikin wutar jahannama ya Allah muna roƙon ka dakatar da mu da aikata ciyawawan ayyuka karbabu cikin wannan wata mai alfarma muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya gafarta wa waɗanda suka rige mu cikin gaskiya cikin mu'minai waɗanda muka sani da waɗanda ba mu sani ba ya Allah ka gafarta musu ya Allah ka haske su. ya Allah idan karshe ya zo ya Allah tabaraka wa ta'ala ka karshen mu ya Allah ka karshen mu ya Allah ka karshen mu bukatun mu na alkhairi ya Allah ka biya mana su waɗanda suke neman rokan musu Allah ya Allah ka san su ka san bukatun su ya Allah ka biya masu bukatun su muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala kamar yadda ya tara mu a wannan waje masallaci ɗaya daga cikin dakunansa dakunansa a doron kasa muna roƙon Allah ya tara mu cikin jannatin firdausi a'la ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين